Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ci gaba da sharhin littafin al'ajin Rumiya wallafar Allama Muhammad bin Muhammad bin Dawud a Sanhaji alaihi rahmatullah. Idan ba ku manta ba a darasin da ya gabata manya bayani a kan na'at wal man'ut da kuma nau'in ma'arifa inda muka bayyana cewa ma'anar ma'anarsa shine sifa al man'ut shine wato abin da aka siffanta ɗin kamar yadda na bada misali na ce dogon yaro yaro shine alman'ut dogo kuma wannan shine na ɗin wato sifar wato alwaladu tawil alwaladu alman'ut shi kuma at-tawil shine na'at mu ya gabata mun bayyana cewa na'at yana bin bayan man'uti wato duk irin wasalin da abin da aka siffanta ya ɗauka ma'abocin sifa ya ɗauka to sifar sama sai ta ɗauka eh, in ya ɗauki rufu'a shi ma rufu'a ne in ya ɗauki nasba wa haka za in ya ɗauki alif da lam shi ma haka ne sai dai idan shi man'uti din wato sama abocin sifa ɗin, idan abin da ba zai ya ɗauki alba ne ma'ana asalin sa dama ma'arifa ne kamar irin su damiri su ismul ishara su ismul mausul su alam waɗanda dama asalin su ma'arifa ne ba sa buƙatar ƙarina wadda ita ce wannan al bayani ya riga ya gabata wanda bai fahimta ba ya kara mai ta darasin da ya gabata yau za mu tashi akan Babu ataf babin da yake bayani akan adafi in an ce adafi shine kulla kalma a jikin wata kalma ko dai kulla aiki a jikin aiki ko kuma kulla suna a jikin suna abin da ya fi ƙarfi a nan shine kulla suna a jikin suna saboda sun yi tarayya a cikin aiki iri ɗaya ko wani abu makamancin haka kamar a hausan yanzu in ce ali ya zo tare da musa to wannan kalmar tare da ɗan ita muke cewa adafi a larabci wato ja a aliyun ma'a musa ko kuma ka ce a aliyun wa musa aliyun wa musa wannan wawun ɗin aliyu ya zo da musa wannan wawun ɗin ita ce harfi al'adafi a nan idan mun fahimci adafi shine kulla wani suna akan wani sakamakon tarayya da suka yi a cikin aiki shi ma adafi yana ɗaukar <clears throat> akwai almatufu akwai almatufu alaihi an ce almatufu kalmar da aka makala ɗin aka eh, makala a jikin wata shi kuma almatufu alaihi shine wanda aka makalo a jikinsa ah, kamar na ce a zaidun wa aliyun to a nan gurin na makala ali akan zaidu waye ya fara aikata zuwa shine zaidu tare da wa aikata aliyun sai zamanto wannan wawun ɗin ita ce ta ƙulla alaƙa ta ƙulla ta tara zaidu da aliyu cikin aiki ɗaya shine wannan zuwa ɗin to da haka idan na ce ja a zaidun to fa dole shi ma aliyun ɗin ya ɗauki wasalin da zaidu ya ɗauka sai ce ja a zaidun wa aliyun idan sunan farko fataha ya ɗauka to shi ma na biyun haka zai zama ja ra'aitu zaidan wa Aliyun. sallamtu ala zaidin kaga kasara wa aliyin sai zamanto mu ce ala harfu jarrin zaidin ismun majrurun wawun harfu al'atafi eh, aliyin sai zamanto ma'tufun ne sai zamanto majrurun ne saboda ma'tufun ne akan abin da yake majruri wannan shine abin da malam zai koya mana anan Allah ya masa rahama ya ce babul ataf babin da yake bayani akan atafi wa huruful atafi ashara harfan atafi kwaya goma ne wahiyar su ne alwawu akwai wawu misali in ce ja'a zaidun wa aliyun ra'aitu zaidan wa aliyan sallamtu ala zaidin wa aliyin kaga wawun ita ta ta yi adafin gaba ɗaya suna na biyu akan na farko wal fa'u da fa'u kama in ce ja'a zaidun fa aliyun ja'a zaidun fa aliyun to me bambanci tsakanin su ja'a zaidun wa aliyun ja'a zaidun fa aliyun wato zaidu ya zo sannan ali can kuma zaidu ya zo da ali suna cewa ita wawun bambancinta da fa'un ita wawun tana fa'idantar da zallar adafi ne ba tare da ta fa'idantar da wani abin ba bayan haka saɓanin fa'un idan na ce ja a zaidun wa aliyun to kawai wawun tana nuna mana da aliyu da zaidu sun zo amma ba ta tantance mana waye ya fara zuwa ba sannan tare suka zo ko kuwa sai da wani ya zo sannan ɗayan ya zo kawai ta bayyana wasu zuwa ne ya zuwa ne ya zo amma ita kuma fa'un idan na ce ja a zaidun fa'aliyun wato ana nufin sun zo tare da juna amma kuma zaidu ne ya fara zuwa yana zuwa take a nan aliyu ya biyo bayansa wato fa'un tana fa'idantar da ainihin wato a tartib ba tare da tarahi ba a tartib wato a jere suka zo na farkon da aka ambata shi shine fara zuwa sannan na biyun. wa summa da summa ita kuma summa tana nufin sannan ita ma harafin adafi ne tana fa'idantar da adafi ta kuma fa'idantar da at ma’attaraki tare da jinkiri kamar na ce ja'a zaidun Summa aliyun ina nufin da zaidu da aliyu sun aikata zuwa sannan zaidu ne ya fara zuwa kaga tartibi kenan a jere kenan sannan ali sannan kuma again shi zaidun sai da ya jima da ya zuwa bayan ya gama zuwa zuwa wani lokaci sai ali ya zo da aka na ce ja zaidun sun ali ina nufin sai bayan zaidu ya gama zuwa tsab sannan aliyu ya zo ba tare ba wani nau'i na kusanci tsakanin zuwansu sabanin fa'un da ina ce ja a zaidun fa aliyun ina nufin ajiyar suka zo aliyu ne ya fara zuwa sannan zaidu amma kuma dab da dab zuwan nasu kusanta kamar tare suka shigo wa'au da kuma au ita kuma au tana fa'idantar da tanwi'i wani lokacin nau'antawa kamar ce hud hada, au hada, ɗauki wannan ko wannan kaga nau'in nau'antawa ne tana fa'idantar da shakka wani lokacin ra'aituhu au ma ra'aituhu misali na ganshi ko ban ganshi ba da makamancin haka wa am da am ita ma am tana fa'idantar da ikhtiyari wato zaɓar abu ɗaya, misali a zahaba aliyun am raja'a misali ce a baƙita a tabqa am zahab au a baƙita am zahabta ka zauna ko ka tafi duk ɗaya ne a wajena to haga anan ita ma tana fa'idantar da adafi wa imma da kalmar imma kamar in ce imma an zahaba wa imma an tabqiya ko dai ka tafi ko ka zauna kaga sai zamanto wa imma an zahaba wa imma tabqiya misali sai zamanto tabqiya ma'tufa ne akan an zahaba wa bal da bal <clears throat> kalmar bal tana nufin takan zo da ma'anar intiqali ciruwa daga wani abu zuwa wani abu kamar in zo in ce ra'aytuhu bal sallamtu alaihi bal akramtuhu wato na gan shi bari ma na masa sallama bari ma na girmama shi ma'ana da na gan shi sai da na hada da yi mai sallama na hada da karrama shi kaga intiqali ne bayan nayi wannan ne wannan sannan takan zo da ma'anar idrab wato kamar watsi da abu kamar in ce Ah, misali ra'aitu zaidan bal amran na ga zaidu bari wannan zance a amuru na gani kaga sanda na ce ra'aitu zaidan sai na ce bal to na rushe abin da na faɗa a baya bari wannan zance kuskure ne a amuru na gani da makamancin haka ah, ita ma harafin atafi ne sannan na ce ra'aitu am zaidan bal amran kaga in ka duba ra'aitu zaidan zaidan maf'ulun bihi ne mansubun to me yasa amran ya zama mansubi saboda an yi adafinsa da bal akan zaidan sai suka yi tarayya cikin hukunci daya wala dala walakin dalakin wa hatta da hatta fi ba al-mawadi' a wasu guraren duk idan ka bibiye su a sharhi zaka gani saboda gudun tsawaita fa in adafta biha ala marfu'in rafata idan kai adafi da waɗannan harfa na adafi akan abin da yake shi ma'dufun alaihi wanda aka rataye da shi mai rufu'a ne mai damma ne to shi ma ma'dufun din wato na biyan sai ya dauki damma aw ala mansubin nasabta idan mai nasaba ne shi ma'dufun alaihi din a wanda aka da aka yi a jikinsa to shi ma wanda za a rataye sai zama mansubi aw ala makhfudin khafatta idan mai kasara ne shi ma zaka mai kasara aw ala majzumin jazamta idan majzumi ne zaka mai jazma misali idan fi'ili ne kamar ka ce misali misalin majzumi wanda za a yi jazma kai adafin fi'ili akan fi'ili taqulu ka ce qama zaidun wa amrun kaga anan gurin zaidun fa'ilun ne marfu wawun harful adab amrun ma'tufun ne akan zaidun shi ma fa'ili ne faɗakarwa a irin wannan babin akwai masu kiran wai irin wannan al wai in ya zo a babin fa'ili sai su ce mafaulin sanin wannan kuskure ne kamar yadda aka ce kama zaidun wa amrun sai ka ji wasu wanda suke kuskuren fahimta sai su ce wai wa amrun qama fi'lu madin zaidun maf'ulul awwal wawun harful adaf amrun maf'ulun sanin afwan wannan ababun maf'ulun bihi ne zan yi wannan bayanin ba ababun fa'il ba kamar wa ra'aitu zaidan wa amran zaga zaidu da amru kaga anan zaidan maf'ulun bihi ne wawun harful ataf ne amran maf'ulun bihi ne ma'tufun akan wancan maf'ulun bihi din sai zamanto mansubun ne alal alal ataf to ma kuskuren da wasu suke sai su ce wai zaidan maf'ulul awwal amran maf'ulul thani ra'aytu zaidan zaidan maf'ulul awwal wa amran maf'ulul thani wannan kuskure ne me yasa ya zama kuskure saboda ba a cewa maf'ulul awwal da maf'ulun thanin sai a babin me zanantu da yan uwanta wanda darasin ta ya gabata wacce take wa maf'ulun bihi guda biyu nasba amma nan a babin adafi da zaidan da amran dukan su maf'ul kamar maf'ulun bihi ɗaya ne ba su da na biyu domin abin da wancan yayi shine dai wannan zaidan sai zama wa amran sai zamanto daidai yake da kace ra'aytu amran eh ra'aitu zaidan kuma ka ce ra'aitu amran sai zamanto zaidan sai ka ce maf'ulun bihi wawun harful atafi amran sai ka ce ma'dufun ma'dufun ala zaidin mansubun wa haka wa marartu bi yazidin wa amrin wa zaidin lam yaqum wa lam yaq'ud wannan misalin fi'ili ne adafan fi'ili lam yaqum kaga anan lam harfu nafin wa jazmin yaqum fi'lu mudari'un majzumun wa lam wawun harfu al'adafi yaq'ud ma'tufun ala ƙum wanda yake shine na farko wannan shine karshen babin ainihin wato al'adaf wanda shine na biyu a cikin attawabi al-arba'a wanda wannan wanda muka yi a baya na al-man'uti al-man'ut shine attabi al-awwal yana biye da man'ut al-man'ut fi ahkamihi al-irabiyya raf'an wa nasban wa jarran wa ta'rifan wa tankiran tabi'i na biyu shine wannan al-adab idan Allah ya kai mu wa darasi na gaba za mu tashi kan tabi'i na uku wato me muke nufi da tabi'i kalmar da take bin hukuncin da kalmar da ke bayanta ta ɗauka daidai da daidai ba tare da ta saba mata ba muna roƙon Allah subhanahu ta'ala da ya fahimtar da mu huwa waliyu zalika wal qadiru alai wa sallallahu wa baraka ala muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam assalamu alaikum wa rahmatullah